الله يقول عليه أنا هنا مثلا تستطيع القبلة عن أنه تسألك وين يكبني روح القارية تتعامل شيء على القبلة أما إن أقول كعية من أو كيسا قارية تتعامل على القبلة يا أيها الذين الاستقبال والاستدبار جميعا كابوس ابي ايوب وغيره والله اعلم. نعم. yake yana cewa a cikin bukari ko musulun mana ya tafi kan cewa bai dace ba in ka je kai shi ya sa ka sai ka shiga bandaki nuna ma bandaki sai ka je ka bandaki sai yana fuskantar alkibla sai ka ce kafin ka yi fitsari a zo a tare bandaki a juya maka yadda kake so eh ko ka zauna kana fuskantar alkibla ko ka zauna sabanin yadda aka fuskantar da abin amma wannan abin yana fuskantar alkibla sai ka dan kai mai kenan kadan kauci dan karkace dan amma duk da shi astaghfirullah Allah ta yafe mu ba mu ko gina mun je na je gaishe shi ne da na sami gidan kenan ya za a yi to da suka ce in cikin gini ne babu komai suka ce abin da yasa aka halatta maka saboda al-mashaqqatu tajlibu at-tayyib laula an ashqa ala ummati la amartuhum bi siwaki inda kulli salati suka ce in muka in aka yi shiga ban daki ga an gina aka ce miki lalle sai ya kauci an tsora masa abin da bai iya ba yasa sai ya halatta eh, sai mu kauce sannan mu ce mu yi istighfar yace eh haka ba فرع في مسائل تتعلق باستقبال الجمله لقضاء الحاجة على مذهب الشافعي رضي الله عنه إهداها المختار عند أصحابنا أنه إنما يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان إذا كان قريبا من ساتر من جدران ونحوها من حيث يكون بينه وبين بينه ثلاثة أضرع فيما دونه وبشرط آخر وهو أن يكون الحائل مرتفعا بحيث يستر أسافل الإنسان وقد وقدروه بآخرة الرهل وهي نحو إنما المجموعة مكتئة يتيجون شافعية سنية هلسة كساء أبو بكاري أما ده شرطي أما أبي يزمو ينا رجرما kada ya zama abin da ka sa ɗan kaskani ne ba ya kare tsakanin kai da alƙibla duk wannan abu ne da yake ya taso tsakanin sabanin mazhabai na halacci da rashin halacci shi ne kawo matsaloli masu ɗimbin yawa a ciki yace وان كتي مكروه لي أما أن لا يستنجي باليمين ومن آداب الاستنجاء وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم وإذا أكت كلمة فيه كما روادها من دامة في حاني لنا لذكر والله نهار مصيبة معناه كده كان نسي وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام وأشار إلى تاريمه جماعة من أصحابنا ولا تعول على إشارتهم قال أصحابنا ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لأذن فإذا استنجى بماء صبه باليمنى إذا كاب رواد هو سيزبا عن داما يصاح النهب وين وينسوا ومسح ومسح باليسرى وإذا استنجى بحجر إتيتو إن مكتم كما زي هو fa in kana fi duri masahabi ya tsare in ta duburansa ce ba yadda zai yi don ba zai zauna kasa kuma yana jin abin nan ɗinsa ba sai ya ɗauki duwatsun guda uku ko biyar ko bakwai ya goge da hannun hagu wa in kana fil kubuli in kuma fitsari yayi ba in fitsari yayi yana son yayi tsarki da hoji yace وأمكنه وقت الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسه أمسك الذكر بيساره. إيه وأنا في يتقاري ليس أكيد هوجي. كان أبو ko zai yi ya sa ga dutse tsakanin kafafunsa ya kama al'aurarsa da hannu hagu ya goge yi ko ko a'a ba zai yi haka ba to yaya zai kenan da hannun dama zai rike dutse ya rike al'aurarsa da hannun hagu ko da hannun hagu zai rike dutse ya rike al'aurarsa da hannun dama ya rike mai sai ya rike dutsen da hannun dama saboda zai iya karewa kani ne biyu zo kada ka yi tsarki da hannun dama kada kuma ka rike ka da hannun dama to za ka iya rike ka da hannun hagu ka fita kuma cikin wancan hanyar, don za ka iya rike dutsen ta inda su tsari ba zai taba hannun amma wannan ma suka ce in ya zama da dutse ne amma in tsumma ce suka ce kuma tsumman in ba ta da kauri matsala kuma ta koma baya kenan sai in tsumman na da karfi na da kauri ta inda fitsarin ba zai na so har ya sauko wurin hannunsa ba mun gane ko باب النهي عن الاستجاء باليمين باب اللي دون هني كر طريق الى ان قال حدثنا يا بن يحيى قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابن ابي قتاده عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa kada ayan ku ya rike zakarinsa da hannunsa na dama alhali kasancewa yana fitsari ولا يتمسح من الخلاء بيمينه kada kuma ya sha ya yi tsarki da hoji ko tsumma da hannun dama wala ya tanaffatu fil ina'i in kuma yana shan ruwa kada ya numfashi a cikin kwaryar ruwan ko mota ladabi ke na musulunci zaka sha ka ce da zaka sha ko so uku amma kana cikin ta kuma kana numfashi kana hoshi a cikin ruwa sai ta yi kazanta ya so hanci kai fada cikin ruwa kuma duk wanda ka mika ma ai ba zai iya sha ba ka akwai kazanta قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشام بن الدستوائي عن يعلى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء من ظن لك إن يوكو يتقبل الأكل يجي أبو فلا يمس ذكره بيمينه كذا يتغيث ذكره صدع النوت مداما قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا الثقفي عن ايوب عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه to an samu dilalatul ne a cikin wannan hadisi an ce mutum kada ya rike al'aurarsa da hannun dama haramun ne ya rike ko ko ya halatta karatu tanzihi ne don matsaloli ne guda biyu kada ya rike kada ya dauki hannun dama ya ba al'aurarsa kada kuma ya dauki hannun dama ya yi tsarki to wannan hadi da aka yi na cewa kada ya hannunsa na dama ya ba al'aurarsa din nan wa huwa ya hulu yana tsari haramci ne ko kuwa a'a ladabci ne ladabci ne kuma nan ya ce wa huwa ya hulu alwawu wawul hal هو مبتدا يقول جملة مبتدا الحال في محل نصب على الحال جملة في محل نصب على الحال أي حالة كونه يقول wannan kai za a cire yana da mafumi ko ba shi da mafumi in aka ce yana yana tun yana lokacin da yake fitsari kare saba al'aurar da amin dama to lokacin da ba ya fitsari kuma fa ya halatta ko bai halatta ba Hmm? Eh? ya lokacin da ke tsari aka hana wannan hannun na haramci ne ko ko na zarci ne a ah, to ya zama a lokacin mata ce na zarci ne a lokacin ba ya fitsari kuma min ba min ba da aula ce wanda zan su dake hannun kan haramci to za a ya shi da lokacin tsari ne ko kowane lokaci bai halatta hannun da mutu ya tawa al'aurarsa ba lokacin tsari. to lokacin da ba su kwari ba ba قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا القطفي عن ايوب عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء وان يمس ذكره بيمينه وان يستتيب بيمينه باب التيمم في الطهور وغيره يرى صندوق ابو نقبته ينعي عن النجابه قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاهوص عن اشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشه قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر تتي من الله صلى الله عليه وسلم ينا صن فارق وميد داما إن زي تركي زي قدك وفي ترجله إذا ترجل إذا تاج ذاك من الله صلى الله عليه وسلم في فارو دقرية داما يجمع يقبر يحبه وفي انتعاله إذا انتعاله in zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai sa takalmi zai fara sa kafar dama sannan ya sa kafar hagu in an zo za a kwabi takalmi sai a fara kwabi kafar hagu sannan a kwabi kafar dama sallallahu alaihi wasallam قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شوبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله المكفين عليه وترجله وطهوره صلى الله عليه وسلم وإن مسألة لنا دكتور دكتور مزمع الله صلى الله عليه وسلم كتوكيس تاي باين تاي كان اي غني زوا ولو كجزاك كان جن دندن إيمان zaka zama manyan zaka zama cikin manyan waliyan Allah a wajen Allah ko kai baka sani ba kuma tare unguwanku ba sani ba manzo Allah yana son kaza za ka yi kaza manzo Allah yana son kaza ma'ana rayuwarka har abada ba ka da lokacin da za ka manta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balle ka sake tunawa har abada za ka shiga gida kana tuni manzo Allah yake gida da kafar dama za ka kwanta sai ka tuna ya manzo Allah in za ka ci abinci ya manzo Allah in ka gama mai manzo Allah yake a fada in za ka tashi daga barci mai manzo Allah yake a fada in za ka yi alwala sai ka kana tuni ga abinda ga yanda manzo Allah yake alwala ga yanda manzo Allah yake alwala in za ka yi sallah ka ce ai manzo Allah ke sallu kamar aiki mu ne ku salli ite nan kana sallah sai ga kina kana so ake manzo Allah yana sallah yana kallo rai su duk abin da zaka yi sai ka riga ganin kana son kai koyi kana kokari kaga ka kamanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kwana arba'in kana waɗannan abubuwa da ake rainawa da su kwatanta su ka gani zuwa kwana arba'in za ka jiyar da zuciyar ka za ka gani za ka jiyar da za ka samu lafiya za ka jiyar da imani sai za ka samu hasken imani za ka zama cikin manya-manyan waliyan Allah kana nan cikin falmala il'ala ana ɗaukaka sunanka a unguwar ku ba a san ka ba a garin ku ba a san ka ba bi ta hun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka da lokacin da za ka manta da shi balle ka zo ka in za ka fita ba wanda zai zo maka sai yaya manzon Allah ya koya min na fita in za ka shiga yaya koya min na shiga in na shiga iyalai cikin iyalai na mai manzan Allah yake na faɗa in zan ci abinci ya ce kulbi ya ne ya ya gula manzo Allah ya ga yaro yana ci abinci hannu sa ce sai da zai ce ya gula mu ya kai yaro san billah wa kulbi ya wa ya wa min ma ya ne ya kai yaro ci abinci bismillah in za ka ci maka ci da hannun dama kar ka ci da hannun hagu kuma ka ci gabar mai ilimi kar ka hannunka na yawo a cikin abu dan Allah cikin saka ɗaya ka ladabin ladabin da manzon Allah ya koya ya yaro kenan bai zage shi ba bai tsawata masa ba bai da ba yace ya gulam sallillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik duk sa'an na gaji akushi za a ci abinci jama'a an ana ta hira na kirkirewa dariya wannan ya sa hannuwar sai ka ce bismillah sai ka sa hannun dama kuma sai kana cin gaban ka ba ruwan ka canne akwai nama canne akwai mai kuta a abin da gaban ka shi za ka duk wanda ya ga zai ga wannan a natse ba a yin wace zo ba a ba kaza kaza kaza an birni ne sosai ba shi da kaza ba shi da kauye ya aka yi kafta wannan saboda ka koyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin cin abinci duk sa'an da ka samu riga duk sa'an da ka tashi daga bacci manzo Allah yake kaza kaza kaza duk sa'an da za ka kwanta manzo Allah yake duk wanda zai kwanta ke bismika Allahumma amutu wa aya Allahumma inna kaza kaza duk kai addu'a kana tare da manzo Allah ba ka da lokacin da za ku rabu kai da manzo Allah saboda alaihi wasallam har ku hado aljanna insha Allah ba ka da lokacin da za ka manta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka da dama ma'ana da'iman kana tare da shi kenan ma'ana babu wani makaluki da ya daidai manzo Allah a wajenka ana shi babu wani wanda kake ganin ya isa rayuwarka duk sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadai shine cewa saboda Allah ce wa in tusiu wa ma ala rasuli illa al-balagh باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال من غني باب da ya zo an manzo Allah yayi hali kada ka je a kan hanyar mutane ka yi su tsari ko ka je ka biya ba ka yi tsoro ko ko a'a a inuwa mutane inda suke zama su sha iska su ka je ka yi tsari ko ka yi tsoro manzon Allah ya hana kana cikin tafiya sai ka ga wani zai sai ka ce a'a manzon Allah ya hana haya hankali dan Allah ai mutane nan za su in suka zo za su zauna in suka zo cewa akan hanyar su kai tsari ko ka tofa ya ko ka me za su ce Allah wadar wanda ya kaga ka su take me yasa me zai hana ka je ka samu waje ka je ka yi saboda ka samu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka samu albarkar albarkar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zai zai fara da kai amma ka zo ka fara ta masa janna za ka kaza da to baka bi manzon Allah kai manzon Allah ba ka yi koyar duk inda za a yi tsari akwai inda ya fi muni da azuba sallaci a fitsari manzon Allah suna zaune sai balarabin kauye dai ce kuma sai yana kauye shi ba daji yake ba cikin birni yake ba ko ina zai iya tsuna ya fitsari ba wani abu bane bayan gari ne sai ta ba masa ana cikin zaune sai ya ji fitsari sai ya to me yin zafi mai zafi sai ta shawa yana fitsari gaban jama'a a kowa hankali shi tashi za a tsawata manzala ce la tazrimu kada ku cutar da shi kaga da bin da manzo Allah ya koya mu ya fara fitsari sai ka san masa da tsawa da me sai ayyaya eh maimakon waje ɗaya eh, jiki sai ne sai ko ina ya ga gani duk koyarwar manzan Allah kai albarka ba ka da yadda za ka yi ka samu nasara a cikin rayuwa wallahi sai ka ji koyarwar manzan Allah har abada matsala ta ɗaya kenan in aka ta masa aka firgitar da shi maimakon nan ya jiki a debar ruwa a zuba ya yi mai watakila ko daga tsawata zai sakan maka sai ma ya yi na farko kenan ko kwana biyu kun ta masa sai ji tsoro sai ya rike mai ki tsari manzala ke kun cutar da shi a akan wannan ka'ida darajar ta musulmi ya fi darajar masallaci yake la ta mu kada ku cutar da shi ya fara fitsari ko sai rike fitsarin zai koma zai ne zai cutu sai manzo ke la ta mu ku kyale sai da tsarin da ya tsima ya gama mazala da ke ku kuma ke ku kawo ruwa kike ne ku zuba a wajen yana kallo ba ce kai ka je ka nemo ba ba a zage ce ku kawo ruwa kike ne ku zuba a wajen sai su kawo ruwa kike ne suka zuba a wajen nan sai aka samu hukunci cewa najasa inda take in aka kawo ruwa da ya ka yawa aka zuba saurin ya karkata sai da aka gama yana kallon mai za a ce sai manzo Allah ya ce kai wannan wuri ba an yi shi ne don fitsari ba an yi shi ne don sallah da karatun alkur'ani da kake gobe kar a koma kenan ko shi kenan sai ya tashi da ya je garin kauyen kungon sai ce na tabo daga wajen wanda ya fi kowa iya ilmantar da mutane wallahi bai zagan ba bai tsawata min ba bai uzura min ba bai gallaza min ba bai kasarta da ni ba bai karkana da ba ni ba bai jefar da ni cikin bai lanka yarin kauna ba ba abin da ya yi Kuma eh, ya yi ce min ya yi kawai nan ba an yi shi don fitari ba ne an yi shi ne don sallah don Allah ka ji ilmantarwa manzo Allah ya ta girgiza shi har yana ya ji daɗi sa'an ya murna ya ce Allahumma arhamni wa Muhammadan wa tarham ma'ana aka ya Allah ka jin kaina ni da Muhammadu duk waɗannan da suke masu tsananin addinin nan kada ka shigar da ko ɗaya a cikin ya kuma ya kusure na biyu sai manzo Allah ya dariya ya ce ya asal arab ai ka kunta sayar wacin jin kan Allah aikin kan Allah yana da yawa da ni da kai da mutanen unguwanku da mutanen gari da mu duka za mu iya shiga ciki ba abin da ya rabu a ciki yaya za ka takura ka ce ni da kai kadai yanzu an ilmantar da shi in zai roka ya saka wa kenan wannan minti uku ko minti hudu ko biyar kaga darasin da manzo Allah ya bayar duk wata jami'a ya ce za a iya cikin makurarren lokaci a zuba ilmin ilimi haka banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa Allah ce wa in tusiuhu wa ma'ana rasuli illa al-balagh amma duk da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kwarewa cikin ilmantarwa duk da hakuri duk da dabba ke daya mai Allah yake ce masa ittabi ma yuha ilaika ba ka bare sa'an na sai mai wasbir hatta ya kuma Allah wa huwa ahkamul wanda yake da irin wannan usuluji na ilmantarwa har ya ilmantar da al'umma sai ce in mutum ya ga abin da bai dace ba in zai iya da hannunsa in ba zai iya bai magana in ma ba zai iya bai kama bakinsa ya ce a zuciya wannan za a ce masa ka bi abin da ubangijin ke saukar maka kuma ce ya hakuri me ya kama magana hakuri a nan me ya kawo magana hakuri a nan eh? ittabi ma yi wa ilai karshe yunus ke nan ko agar kuma fi yunus ko haka ne ko sa'an da take wasbir hatta ya hukuma Allah wa huwa khairul wadannan kalmomi dan Allah ne suke koya ma masu ilmin masu da'awa masu wa'azi masu koyarwa kalmomi ne ittabi ma yuha ilayka min rabbika ko wasbir hatta yakum Allah wa huwa khairul hakimin masaloli ne guda hudu duk mai wa'azi mai da'awa mai fahimci wannan ba zai ta wahala ittabi ma yuha ilayka ka bi abin da ake ma wahayi daga ubangiji ka wahayi da ubangiji ka ke maka wani irin bi ka bi na yaɗawa ka bi na aikatawa kai da kanka bi so nawa kenan ka yada addini ka ilmantar da mutane sa'annan kai kanka kai aiki da shi a ce mutum ya yada alheri kuma sai ya hakuri kuma sai ya yada alheri ban da bashi hukunci me za a bashi to kuma sai a ce ya hakuri ina ma na ya hakuri sai malamai su ce ai duk sa'an da ka tashi da kowace irin da'awa ce za ka hadu da mutanen da su suna jin daɗin akasin wannan ka zo za ka hana su duk sa'an da kake kana da addinin musulunci sai shari'ar Allah to akwai waɗanda su a kan shari'ar son zuciyar su ke rayuwa so kafa mulki so kafa gwamnati so kafa kaza suna samun kuɗi suna samun dukiya kada ka taba tsammanin cewa za su zauna za su tsaya suna kallon ka sai sun yake ka in ka tashi ka ya da adalci gaskiya da adalci to ka tabbatar da cewa akwai waɗanda a kan karya da zalunci suke rayuwa shekara aru shekaru a ka zo za ka musu cikas kada ka taba tsammani cewa za ka zauna tsaya kawai suna kallon ka sai sun tashi sun yake ka duk sa'an da ka zo kace za ka yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ka tabbatar da cewa akwai waɗanda suke rayuwa akan akasin sunna akan bid'a suke rayuwa tattalin arzikin su jama'ar su suka tara kaza akan mulkin su akan haka suke rayuwa kada ka taba tsammanin cewa ka samu zuma ka samu cikar to wallahi su ta yake ka duk abin da ka zo kace za ka yada za ka zo ka tarar da akwai waɗansu su akan akasin haka suke rayuwa kana cewa ai kaza farkon abin da za su yi tunani ba wai abin da kake ba gaskiya ko gaskiya kake ba ko ba gaskiya ba za su fi kamar sanin gaskiya to amma za ka musu kika tattalin arzikin su ba shekara da shekaru suna kaza jama'a da su tara akan kaza ba kaza ma'ana za ka musu cikar ke sa wallahi ke sun yake ka kowane ne kai kada ka bata ka sai an yake ka ke sa ka ce wasbir kai akuri wata wasbir wa ma sabruka illa billah wasbir kai hakuri har zuwa yaushe hatta yahkum Allah akwai kotu da za a je Allah shine alkalin da zai zartar da hukunci a wannan kotu hatta yahkum Allah har Allah ya yi hukunci to in ya zama na kotun da za a yi alkalanci Allah shine alkali zai hukunci sai ce mishi wa huwa khairul hakimina ina mana wa khairul hakimin ma'ana hatta ya hukuma Allah wannan kotun da za a je ko duniya ko lahira Allah shi ne alkali shi zai zartar da hukunci Allah yana da karfin zartar da hukunci yana da ikon zartar da hukunci yana da adalcin zartar da hukunci yana da ilimin zartar da hukunci ba kamar sauran kotuna bane na duniya ma'ana majalisar ɗinkin duniya tana iya ganin gaskiya ta ɗauki kuma mai a ga gaskiya da zartar da hukunci amma tana da ta yanke hukunci amma tana da ikon zartar da hukunci sai da ta zartar da hukunci kuma tana kallo ana saba ma wannan saboda akwai son zuciya ita ma ba sai ka mutum sai ka yi mutum yana da iko ya san gaskiya kuma ya kai amma ba shi da iko ya zartar da hukunci ba ka da karfin yin haka to Allah ya fi karfi haka yana da iko ya zartar ya yanke hukunci kuma ya zartar da hukunci sa ka ce wa huwa khairul hakimin sai ɗaya mutum a jiya kotu ga gaskiya na kallo a kauce masa to Allah ba azzalimi ba ne sai ta yi aje kotu sai ta yi aje kotu ga sunan matsaloli da yawa ya yi ce wasbir ka yi hakuri duk sa'an da ka ji an ce ma mutum ya yi hakuri duk sa'an da ka ji an ce ma shugaban hakuri kuma ka yi hakuri to kai da ka biyu sahun sa sai mai za a je maka kenan in ya mana ba haushi aka fiye ya haƙuri sai ce haƙuri rayuwar manzon Allah ta nuna baki ɗayan manzon Allah haƙuri ne amma kuma ka ce ka yi haƙuri saboda ɗakin da ke cikin waɗannan abubuwa mun gane ko kada ka taba tsammanin cewa kai kana rike da gaskiya ne ka daga tutar gaskiya kana ta wannan gaskiya da ka daga kafin a haife ka ko kafin ka zo ko kafin ka fara akwai waɗanda ke rayuwa akan akadin wannan abu akan haka suka kafa daula akan haka suka gina gidaje akan haka suka samu kuɗi akan haka suke mulkin da mutane akan haka suke akan haka akan kana faɗa ka tabbatar da ka tsokano makanka faɗa tashin hankali ba za su taba tsayawa sun shiru suna kallon ka ba in ka ce a yi adalci to waɗanda ke rayuwa a kan zalunci sun zama abokan fadarka in ka ce a yi gaskiya waɗanda ke rayuwa a kan karya sun zama abokan fadarka in ka ce a yi shari'a musulunci waɗanda ke rayuwa a kan shari'ar kafirci sun zama abokan fadarka kenan in ka ce a yi sunna waɗanda ke rayuwa a kan bil'a sun zama abokan fadarka ba abu ne sabon abu ba ba wai sabon abu ba ne su masu da'awar ne masu azin a yi karatu kan a tsallake na kaza amma ba za ka taɓa yin wa'azi ko da'awa ko wani abu sai ka karanta tarihin manzon Allah baki ɗaya yaya aka yi yaya aka yi alƙur'anin kansa ka zauna ka fahimce shi sosai manzon Allah cewa ka bi abin da ake maka wahayi in aka ce ka bi wa'ayin da ake maka ma'ana ne kenan mafhumul muwafaqa kenan mafhumul mukhalafa fa kada ka yi aiki eh, mai sabawan yana haifuwa yana faruwa ta wasu huska kada ka fi son zuciyarka kada ka fi son aljuda almajiranka kada ka fi son mutanen kasarka kada ka fi son kaza kada ka fi son kaza abin da aka yi ma shi shine za ka bi binsa shi ne zai sa ran da aka zo wannan kotun koli za a yi shari'a alkalin kotun shi ne Allah wa huwa khairul hakimin in ya zama kafin abin da Allah ya ce kuma ya ce kai hakuri kai hakuri ran da aka zo kotun za a yi shari'a kuma fa wake da murna waye ke da ɗaukaka waye ke da kaza waye ke da kaza waye ke da kaza fitful matsalar kenan in ba haka yadda za a ce masarki hakuri kuma ka yi hakuri ba haka ba ne dan me za a zage ka dan me za a hana ka dan me za a hai dama in ba ka iya yi kar ka shiga jikin kai ta sai da tumatiri da tafin ka ya kai sana'ar ka ya kai abincin ka duk ko shi kake wani zai zo sai zai zage ka ko mai kake sai ya zo zage ka ko ko zaka zauna lafiya am hasiban da zina yajtarihuna sayyi'ati an yasbiquna ba amaya eh. الإسلام لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ولا يعلم أن الله لهم أم حسب الذين يجتركون السيئة أي كان وأذي كان دعوة إن كان سنة لا تبي لا أتنيك لا أزاجيك لا أي منيني لا أي منيني كانونا مما تبي كافر كن وندك تزونا لا تيا ka nuna min masu bin bid'a inda ran da suka taba zama lafiya ka nuna min masu bin zalunci ran da suka taba zama lafiya ka nuna min masu yin kaza kaza ran da suka taba zama lafiya ba zai taba ruwa ba sunna ka sunna ce ta rayuwa dan adam tun da aka same shi shi kenan sabani ta faru ga shaitan na kira ga titi na kira ga yayi na kira balle ka daga tuta ka ce ga abin da kake kira zuwa gare shi babu abin da aka taba daga tuta aka ce ana kira zuwa gare shi a yo kai ka zama kana kira zuwa gare shi yana nuna cewa akwai ne kenan akwai aka sai haka in ba aka sai haka ne amfanin ka kira zuwa in ka zama da kowa da ke Usman ya zo kafato da ba ba wajen gwarzo ba yunfa ba wa'annan azzalimai da ma eh, shehu zai zama mujaddidi ya eh, zai tarar da sakwato duka Ali ibn Abi Talib ne ko Usman ibn Affan shi sai zama mai sai da zama mujaddadi sai da ajaddada shi ba shi zai tajiri amma sai ka je ka hadu da kuma wajen gwarzo ka hadu da yunfa ka hadu da waɗannan ga mafirkai ga yan bid'a ga masu fasi ga masu sihiri ga masu menene duk suna cikin muhimmancin da ka na ya turo ka zo kai ya za ka yi sai ka zage dan sai ka fahimci cewa farkon abin da yake wajibi a kan mai da'awa ko mai yada addinin Allah ko shari'ar Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar da cewa da zagi da duka da hani da kariya da menene da menene mustahili ne ga cikin ba zai taba mustahilu min al-mustahilat akwai abubuwan da yake san adam wajibi ne ka sani amma ba zai ba su ba zai taba yiwuwa ka daga tuta kana kira zuwa kaza me yasa kake kira zuwa kaza akwai akasin shi wanda ke kan akasin nan a cikin yake rayuwa tattalin arzikinsa mulki ya Thank you. àti ìlànlẹ́gbà tó ní duk sun suka ce in namiji ne zai tsarki da hoji a in mikari ne suka ce sai namiji mace ma za ta yi shiga amma da sun ko ba zai yi ba ko kuwa eh eh to me kuma rai to da suke ba eh? akwai bambanci eh akwai bambanci ne shi yana da bambanci ne a wajen akwai bambanci babu nahi an takalli fi turqi wa zilali babin da yazo na manzon Allah ya hana mutum kada kai fitsari ko tsuguno a kan hanyar da mutane ke bi suna wucewa ko inuwar da suke zama su sha inuwa su ji daɗi ko bakin ruwansu ko wani wuri dai da ake yi suke yake musu amfani ka zo ka kazanta wajen da annan Allah ya hana قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر jami'an عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللعانين كبدي وأنت وجدي قدادي ولغاية جاوم قد أنت فينا السينوة قالوا تذكتي ومن لعانان يا رسول الله منين يكون من لعانان قدادي وسينوة قدادي وسينوة قال sai manzo Allah ce allazi yatahalla fi tariqin nasi aw fi zillihi yace wanda ke zuwa ya tsari ko tsuguno akan hanyar mutane ko inda suke kai iska hanyar da kuke bi ko ko inda kuke zama ku ya iska sai ku zo ku tanda wani ya tsari ko ya ya ya ya ya na dafa a wajen sai ku ce me Allah ya isa Allah wajen Allah ke ne Allah ke ne sai manzo Allah ke kada ka saka kanka cikin wannan ladabi ke na cikin ladabin ladabin musulunci in ya zama aka ce inda mutane ke shan iska ko hanyar kar su kazarta ta ce ka dagula musu rayuwa ka zubar da jinin sai ce ka ci dukiyarsu sai a ce ka kayan gazari ko ɗaya wanda babu istinja'i bil ma'i min at babin da ya zo na maganan kama ruwa yin sarki da ruwa in mutum ya je ya tsuguna kana hadathana ya ne kun ya قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا كما قال الله صلى الله عليه وسلم ياتي وتبونا كل مجنون وتبعه غلام معه ميضا يا شباب يا زاد يا باي سيون يا ولد انس يوزر وانس بيقول اذا إيه؟ اذا لم تكن للذاكره يا التي بالسجي معه غلام معه ميضه sai yaro ya ɗauki ƙurar ruwa ko ƙwariya ko buta ko roba ta ruwa kuwa asbaru na yake shi ne shi ne mafi karkanci a cikinmu. yaro ne karami a cikinmu. kawai ba a ha'in da sigirati ɗan yaro kan sani da ya gama manzo Allah ya je ya tsari ko ya tsari ko ya menene sai ya ɗabi ruwa ya je ajiye wajen wata magariya sai da manzo Allah ya gama faqa za rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajatahu fa da alaina wa qarisan jabil ma'i da yaro ya gama Allah za ke sai da kiwa ya aji da manzo Allah zai ya gama sai da kiwa ya aji ya kawo ya ko ya yi tsarki to wannan za a ce masa yaro kankani ko da yake kankani ne a cikin shekaru amma babba ne a cikin ilimi da ladabi da tarbiyya wa huwa anas bin maliki قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وان حديثي yana nuna cewa babu laifi ka ce kanka ya goma ruwa za ka je kai tsari ko za ka je kai alwala ko za ka je kai waka babu laifi ka ce matar ka ta goma in akwai fahimtar juna قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن المثنى واللوز له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الحلاء an karbo daga sayyidina anas dan malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga wajen wajen ban fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'i sai ni da wani yaro kamar ni mu yara sai mu ɗebi ruwa mu tafi wa ana zatan ni fayyasan bil ma'i yace sai mu dauki kwagiri kambiri ko kwagiri da kuma ruwan alwala sai mu kai mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai manzo Allah zai zagaya sai wannan ya dauki kwagiri wannan ya dauko ruwa sa'an saboda ruwa ai sarki da shi kwagiri in mutum zaka shiga zaka zagaya baya lalle ne zaman akwai kwagiri ko sanda ko kambiri ko da wani abu ka zo zaka tare kanka da shi in ma sallah za ka yi za ka yi tsira da shi na'am wayannan yaran suna da ilimi ko ba su da ilimi قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر قال وحدثني زهير بن حرب وابو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا اسماعيل يعني بن علي قال حدثني روح بن القاسم عن عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرد بحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به yace ana san malik yace manzo Allah ka sai je bayan ya je biya bukatar sa sai na kawo masa ruwa ya zama sai ya tsarki wannan duk yana nuna cewa ana tsarki da ruwa kenan babul masi alal kufai ne babin da ya zo na bayanin shafa a kan kufi ko safa da kufi da safa duk hukuncin su ɗaya ne a wajen shafa mun gane ko safa kuma ita ce ne safko wannan da ake saka kafa sannan azara cikin shafa ya halatta a yi shafa kan safa ya gabata ya halatta a yi shafa kan kufi قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو قريب جميعا عن أبي معاوية قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن حمام قال بال جرير ثم توضأ جرير يا يا قال سيء الولاء wa masaha ala kuffai sai shafa akan kuffinsa guda biyu faqila taf'alu hadha aka ce kana shafa akan kuffi fa qala na'am eh رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضع ومسح على خفيه yanzu wannan sahabi yau zai manta da manzon Allah sakan ɗaya ce eh, kana da ba ka kusa ce yi eh. a ina ka manzon Allah yayi ne ina ya na kalko shafa a kan kuke kenan daga manzo Allah ya kama zai sa da za ka yi shafa a kan kuke yanzu ko safa sai ka tuna da risala ko iziya ko mene da mene sai ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ka koya a cikin risala ko iziya ko ra ko Ta kai haka da Allah Allah daidai don daidai suka koyo suka koya maka mun gane ko amma akwai bambanci tsakanin ka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye da ni na koya ba duk sa'an da zaka goje ga sunan ai malami ka ya karanta da kai kaza Allah ya saka maka da alheri yayi daidai zaka yi bada Allah zai karba amma kana tuni ga yadda manzon Allah yayi ga yadda ya shiga ga yadda ya fita ga yadda ya kaza ma'ana da'iman kana tare da matsatsunan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam baka taba manta da shi ba ne ka قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة هذا وجه مسألة من ثم ميت إذا ونن حديث ينا برجيس saboda wannan jaririn ya musulunta ne bayan an saukar da suratul ma'ida sai ya shafa a kan hukunci me yake nunawa ba ba a soke hukunci mun ko a ba manta ake ba manta ake wani lokaci a tuna ba matsaloli ne suna bukatar na tafi a hankali ke zafafawa cikin wasu matsaloli ba su da ba su da abin ko matsaloli ana tafiya ne a hankali har a zuwa ana fahimta har a zuwa ana fahimtar juna lokaci yayi a to masha Allah ne sai kuma hadisan na da yawa sai a kwana kan matsalar kufai ko Allah ya kai mu fara da ya Allah marauki sarki muna roƙon don girman zatin ka ya Allah muna tawassuli da imani da muka yi da kai da imani da muka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kaular da muke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka tausaya mana ka bamu ruwa Allahumma asqina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma asqina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma asqina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma inna khalqun min khalqik wa la tamna 'anna fadlaka ya rabb al-alamin اللهم اسم الغيب ولا تجعلنا من القانتين حتى أتاك مروا من البركة يا الله مدوكي سركي سما تاريخي ريجيوي سنكتي sa'annan ga yanayi ya yi zafi Allah a tausaya mana ba don halin mu ba Allah a ba mu ruwa mai albarka Allah a ba mu damuna mai albarka Allah ka tausaya mana ba don halin mu ba Allah ka sauka mana duk wani banani. don gogin masifu tuta kaka za mu yi kasara talauci bakin ciki da gayyarar gamannu duk Allah ba kiyaye mu ya Allah wa ki zaki ka sani kake da bala. bala'ai sun yawa a sararin duniyar nan yanzu daga faduwan jirgin sama nutsewan jirgin kasa faduwan jirgin jirgin kasa nutsewan jirgin ruwa gobara hatsarin motoci duk duniya baki ɗaya ba Najeriya ba ya Allah haka baya faruwa sai da zunubin bayi Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka yi mana muwafaka mu tuba mu bar laifukan mu Allah ka karbi tuba Allahumma ya Allah ka karbe mu hannu biyu biyu Allah ka zuka ba mu ruwa mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allahumma ajina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma afai wa qina wa sirif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayk wa la yu'izzu man adayt tabarak rabbana wa ta'ala اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومسعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ظهرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يقومك بنا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم kamar ka ce kaga mutum yana tafiya a cikin birnin Kano bai sa hula ba a wani wuri rashi sa hula a wani al'adar wani a cikin birnin in ka mutum na tafiya ba hula a kansa ko yaro ne matashi ko mara mutunci ko marasa lafiya ba haka bane amma an kaje Murtani sai ga limanin garin wasu limanin garin ma yana tafiya ba ba ya sa hula sai dai sa nake sa wuya ba sa sa hula to waɗannan masu tsananin asabakatul mutasajjida kenan to a sabakatul kusa to waɗannan sabaka masu tsanani kamar su yahya ibn ma'inin, kamar waɗannan su dara kusu dan abu kadan su kai sai su sai ba za a a hadisi ba kai su ne kai kai kaza kai kai kaza sa'annan akwai sabaka kuma waɗanda suke suna da sassauci suna da adalci sune kamar imamu ahmad kamar bukhari kamar isa ibn rahway sa'annan kuma akwai sabaka mutasahila akwai waɗanda kuma su suna da sakaci da yawa ko suna da sakaci da yawa kowa sai su rawaito hadisi a wurinsa to sai aka ce in aka samu sabani tsakanin waɗannan guda uku yaya za a yi sai a ce sai a kalli wannan malamin da aka yi magana a kansa in yabonsa aka yi to waɗancan tabaka mutasajjida ɗin ma'ana wannan malamin ya da gara ya kai matuka tun daga sun san wani abu game da shi ko nan kan karatu faɗa amma tun da sun suka yi magana ta kare ba za a saurari maganar wani ba kuma to amma in sukan wannan malamin aka yi ya za a yi sai a kalla wace tabaka ce kai suka ɗin in tabaka til gida ce sai a ce to ba za a yi aiki da maganar ku ba tukunna za a kalla menene mutasa